darasin dalilin mar'atul muslima a darasin da ya gabata mun kwana a shafi na 273 shafi na 273 za mu tashi a matsala ta uku anwa'u talaqi wa aqsamil mutallaqati wannan yana da mahimmanci sosai wato nau'ukan saki da kuma wato rabe-raben mata da ake saki ana fahimta wala yace yanqasimu at-talaqu min haythu as-sunnati wal bid'ati fihi ila qisman wato saki ya kasu ta bangaren sunna da bid'a zuwa kashi biyu an ko ya kasu kashi biyu na farko shine talaqu sunna sakin sunna wa huwa an yutalliqa ar-rajulu imra'atahu fi tuhrin lam yamassaha fihi alqatan wahida shine magidanci ya saki matarsa a tsarkin da bai take ta ba saki ɗaya wa hada mujma'un ala annahu talaqu sunnah wannan malamai sun yi ijma'i akan cewa saki ne na sunna an gane ko wa sanadu hadal ijma madogara akan wannan ijma'i da malamai su kudi shine hadith ibn Umar as-Sabiq hadisin Abdullah ibn Umar da ya gabata qad bayyana lahu sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wasallam yayi wa Abdullahi ibn Umar bayani kaifa yaf'alu ya zai idan arada an yutalliqa idan yana so ya saki matarsa kama amara Allah ta'ala kamar yadda Allah ya umarni kamar ya ce mai data sai ka jira sai tsarki don sai wanka sai tsarki sai ka jira sai wani hairan ya zo sai ta yi wanka ta yi tsarki to sannan kafin ka sadu da ita sai ka saki ka ko kuma ka rike abinka wanda ake sakin sunna ana fahimta na biyu talaqul bid'a wato sakin bid'a shi kuma ya yake yace wa huwa an yutalliqa fi tsuhurin masafihi shine mutun yayi saki a cikin tsarkin da ya kusanci matarsa a cikin ta ai wanka babu ta cikin period kuma sun sadu da juna sai ya sake ta wannan ko da jiya ne ko shekarun jiya ko satin can kafin dai wani period ya zo akwai alaƙar kwanciya tsakanin su kafin su da wani jini yay wannan sakin yayi sakin bida dole a ka'ida sai ta yi jinin al'ada ta yi tsarki sannan ake saki na sunna an fahimta amma a yau an samu wanda yake kiran matar sai ce zo mu kwanta na bankwana, ya kwanta da ita a ranar kuma a ranar ya ba ta takardar ya sake ta saboda raini da tsageranci ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka suke cewa aufi haidi ko kuma ya sake ta tana cikin jinin haila shi ma saki ne na bid'a aw yajma'u laha salasi ko kuma ya mata saki uku an fahimci wannan ko sawa'an bi lafzin wahid ko da da lafazin kai ne yace na sake ki saki uku an gane wannan ko wa ala sahih ko kuma ya zamanto aw mutafarriqatin ko da daban-daban ne kenan wannan magana ku kalle ta yana ishara ne abinda wasu malamai suke cewa kun ga saki uku da kuke kallon sa shi kan shi bid'a ne ko da daban daban ne kawai so ake in dai ka saki matar ka daya biyu in ka san ba za ku rabu ba ka san ba ka san ta kawai shikenan ka akoma amma idan har za ka iya maida ta da saki biyu saura igiya daya to ka haƙura ku ƙare rayuwar ku har mutuwa ya fata ana fahimta amma dai rajihin zance shine halal ne a saki uku saboda Allah ya ce a at-talaqu marratan yi imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi Da tasrihun bi ihsan shine saki na uku ai ana fahimta su shi abin da malai yake nufi a nan gurin a saki mace saki uku a kalma da an fahimta shekaran jiya da kira wata nake ba ta haƙuri ta nemi shawara ta ta yi auki wata uku kawai ko wata na hudu bai cika ba mijin ya sake ta saki uku da lafazi zida na mata tambayoyi ya aka yi ya aka yi ya aka yi kaza ya auren ya kasance ya mu'amala ku da shi a irin wannan sai na gano cewa lallai an riga an fada kuskure baiwa Allah ce mutum ne kirki ta shiga jarabawa da ke wannan matsayin jarabawa na ce amma da a ce wannan shawarar da kika nema kafin a yi auren da yake da ba ki aure shi ba da ba shi ya kamata ki aura ba da irin wannan da auren shiga rike zauna baki da aure ya fi miki alkhairi mijinta ne ya rasu da mijin ya rasu shine manema suka yi ta zuwa kuma sai Allah ya faɗar da ita cikin wannan jarabawa To kuma ki gode ma Allah da aka yi sakin a haka a bar shi ba gyarawa saki ya tabbata kawai ki kuma ki sama Allah godiya ki ƙara sa ki Allah ya baki wani mafi alkhairi kuma akwai irin wannan lafazin a ce so uku so lafazin Ka turo mun sakin da ya mata da lafazin da abin da ya fada ya turo a rubuce ya kuma turo mata voice a waya Allah ya ci to wannan shine sake na biyu wanda yake na bid'a ne malam yace wala khilafa fi annahu athimun babu saɓani a kan cewa duk wanda ya yi sakin bid'a mai zunubi ne ya aikata zunubi ya aikata laifi wa fi wuku'i talaƙi khilaf amma wajen tabbatuwar sakin bid'a akwai saɓani kana ji ka kurke sakin da aka yi na bid'a an fahimta duk wanda ya yi shi ya taɓa ma Allah ya ɗauki zunubi wa ya ɗauka shi mujin ba ma tabbatar da ya sama shi ba ta sakin kanta aiko mijin ya saba ma Allah yanzu da miji ya saba ma Allah ya aikata abin da Allah ce kai ya aikata sai malamai wajen toshin sakin ya tabbata ko bi tabbata ba shine aka yi sabani kan kun lura aka yi sabani amma wasahihu insha Allah mala yace wata hancin zance Allah ya so shine annahu yaqa ya tabbata kawai ya faru Allah ya kyauta ya kare mu malam ce qala al ya yaqa'u fi qawli mati a halin ilmi wato saki yana faruwa idan aka yi saki uku da lafazi ɗaya ko sakin bid'a da mafi yawan maganan masu ilimi wa nuqila an ibn al-munziri wa ibn abd al annahu lam yukhalif wanda dauko daga gafis cewa bai saba ba fi zalika illa ahli al-bid'a wa dalal ana sai waɗanda suke yan bid'a da ata ثم man zahaba ila إلى عدم الوقوع daga nan sai ya kawo kuma waɗanda suka tafi akan cewa sakin bai yiwu ba wa hum abu nasr ibn alayya wa hisham ibn al-hakam wa shi'a haddayan shi'a an fahimta a wannan tafiya amma abin da nake so ga muku shine a cikin wannan fahimtar ma haddasu ibn taymiya da ibn al-qayyim na cewa sakin bai yiwu ba inda an yi sakin bid'a akwai tafsilat ne da nake so ku fahimci tafsilat din kar ku je ku rika cewa sakin fa bai yiwu kai tsaye ba kuma akwai abin da suka dogara suna da wani kaidi da aka yi wannan yace wa zakara sahibul insaf kun ji yace me littafin al-insaf ya ambaci cewa anna taqiyuddin ibn taymiya kun ga an kawo ibn taymiya wa tilmiduhu ibn al-qayyim da dalibin sa ibn al-qayyim zahaba sun tafi fahimtar cewa ila adamil wuqu'i cewa saki na bid'a bai yiwu bai tabbata ba an gane wannan ko suka ce idza tallaqa fi hilin ba kowane bid'an bane suka ce daga cikin bid'an da in ya faru shine in ya saki a cikin haila yana cikin haila aw tsuhurin asabaha fihi ko kuma ya tsaye mata saki a cikin tsarkin da ya da ita an fahimta kun ga ba su ce in yayi saki uku lokaci ɗaya da lafazi ɗaya ba ko ya ce wa taba'ahu mashaiku abdulaziz ibn baz rahimahullahu ta'ala malamin mu shaikh abdulaziz Allah ya ji kansa da rahama ya bi su a wannan fatawa ita ce fatawarsa ina fata ana fahimta min al-mu'asirina daga cikin malamai waɗanda suke na wannan zamani to wannan nan nake so mu dan tsaya akwai sauran bayanai a ƙasa amma mun zo inda ya kamata a yi tsayawa za mu ji a bayanin da zai nan gaba hujjar su zai kawo na su wa'innan da suka ce domin wanda suka ce saki ya tabbata su ba ma bukatan hujjar su domin hujjar su a fili take ko ba haka bane ita ce asali to wanda suka ce bai tabbata ba kun ga su ake bukata a ga hujjar su to malam zai kawo dalilan su a darasin gaba amma abin da nake so in faɗa muku shine kore sakin bid'a yana hannun alƙali ne ko malami da ya hangi ko ya ga akwai maslaha a kumawar aure to sannan ne zai kore wannan sakin na bid'a amma an ba haka ban firin jiya malamai sun tabbata da shi nan na muku tsallake ne fa na ba ku sa'atan ansa na kai ƙarshe abin ta ne haka saboda yanzu akwai wata ila wani satin ba za ta zo ba balle ta ji ƙarshen wannan bayanin sai ta tafi da wa'azin cewa ai sakin bid'a kawai bai yi ba ko kuma mijinta ya sake ta dama tana so ta koma gida ba ta son aure ya mutu sai ta ce wallahi ina jinin haila ne ko ba ka kai ba ake ba to ba hannun keke ba malama yana hannun malami ko alkali za ce kawai yana hannun alkali shine zai ga cewa wannan lalle akwai soyayya in aka raba auren nan tabbas kuma tabbas yayi kuskure a sakin ajinin haila ne kaza kaza ga alabu ga kaza kaza tana ta kuka tana wayo in baki ba sai bokiti sai sai to a koma a ba su dama tunda akwai magabata da suke da wannan fahimta wallahu alam da aka zan dakata a daidai nan kamar yadda na ambata muna fata Allah madaukakin sarki ba mu ladan abin da muka karanta daidai kuma muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana a zan yi amfani da wannan dama in yi mana ta'aziyya ne gaba daya na rashin ɗaya daga cikin iyayenmu alamanmu shek Habibu ya haya Kaura da muka waye gari da Allah ya karɓi rayuwarsa wanda su ne iyaye da asali kafa wannan kungiya ta jama'a fi zalatul bid'a ya kama ta sunna malam ya rasu kuma muna fata Allah ya gafarta masa Allah ya haskaka makuncinsa Allah madaukin sarki ya ba mu ikontar da su da imani a na ganin kamar babu tambayoyi sai mai hakuri ko insha Allah ta'ala akwai waɗanda suke bukatun addu'o'i da Allah sa su a cikin addu'a akwai marasa lafiya suna so a sasa addu'a wata baiwar Allah tana fama da rashin lafiya ta ce a samu a roƙa mata yan uwa ta addu'a muna addu'a Allah ya bata lafiya Allah ya yi mata abin da yake damun ke biya mata bukatun ta sauran bukatun mu ma muna roƙa Allah ya biya mana bukatun mu Allah ya yi mana abin da yake damun mu Allah ya shirya mana zuri'an mu waɗannan fitintunu na zamani da muke ta gani nan da can Allah ya kama da ƙarshen su Allah madaukin sarki ya shirya mana ƴaƴan mu a kashe mutum can a kashe mutane can a kashe wannan amma irin wanda yake munana ba su da kyau wanda babu tausayi a ciki ɗazu ke ganin gawokin yaran nan su shida wallahi abin ba shi da kan gani har da keken ɗinki ya bubbuga ma yaran ya karkashe su keken ɗinki fa injin ɗin keken ɗinkin kansa bubbuga musu da abubuwa ga wani yaro nan dan malamin mu ne shi ma Aziz suna gaban mu a jami'an Madina a Madina ya hafi yaron ma yaron kwanan shi sati uku da yin aurensa wani yaron shagon shi ya kashe shi a nan Gombe wanda ya caka masa almakashi nan to saboda haka kun ga duka waɗannan fitan sati uku da yin aure wallahi a gaban mahaifiyarsa ma ya shuka masa albarci da haka kuma wanda ya kisan ma duka bai wuce shekara sha shida ba ku ji fitinan ba duk irin wanda za ku ga yara ne ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana Allah ya kyauta so mu ta addu'a mu tashi tsaye mu nemi maslaha a komai a zauna lafiya da yaya da iyaye da abokanan zama duka sai a fitina shaidan ne kawai sai ya zo ya aikata wani abu daga baya kuma a zo ana nadama اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin da Allah sun ce a akwai jawabai da za su yi muku insha Allah na kashe muku ai ko ko yi amfani da shi